Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan Washington DC a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa wanda yake zuwa muku akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu yanzu haka kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a kasance tare da yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis 19 ga watan Janairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Inda a cikin shirin yau za mu yi magana game da yadda wasu mata ke shaye-shaye, inda bincike ke nuna yadda shaye-shaye ke shafar lafiyar yaran da ake haihuwa. Wannan ɗabi'ar ce ta sa muka ƙara tuntuɓa game da shin wannan abu yaya yake damun mutane ne a ƙasa. to mata mu sani fa mu ne iyayen al'umma idan al'umma ta gyara mu ne idan ta ɓaci mu ne mu gyara halayenmu tabbas shaye-shayen 'ya'ya mata yana shafar ɗaukacin al'umma ne baki ɗaya babu shakka shaye-shaye ko ga maza mummunar illa ce balle ga 'ya mace To bayan mun ji amsoshin naku da kuka aiko akan tambayar da muka muku za kuma mu tattauna kai tsaye da likitar yara Hafsat Rufai Ahmad daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. To yanzu kuma za mu je ga wasu amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter inda muka tambaye ku bisa ga yadda ake ta faman maganar shaye-shaye. Shin me kuke gani ko kuma me kuka sani game da illar da hakan yake haifarwa ga lafiyar mata da yaransu? Sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika shaye-shayen da mata suke yi musamman ma 'yan mata yana haifar musu da babbar illa ga lafiyar lafiyarsu mutuncinsu da kuma zamantakewarsu. Ya kamata mata su san idan suna shan kayan maye yau da gobe zai haifar musu da wata cuta. To mata mu sani fa mu ne iyayen al'umma. Idan al'umma ta gyara mu ne, idan ta ɓaci mu ne, mu gyara halayen mu domin samun ingantacciyar rayuwa. Allah shirye masu irin wannan hali. Amin. Sai kuma Sufiyanu Gumel zangon Daura ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas shaye-shayen 'ya'ya mata yana shafar ɗaukacin al'umma ne baki ɗaya. Fatanmu ya kamata iyaye su rika kula da tarbiyyar 'ya'yansu mata idan tarbiyyar 'ya'ya mata ta gyaru tarbiyyar al'umma ta gyaru. Sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe ikon Allah zai iya janyo iyalan nasu su tashi da ciwon hauka domin kuwa alhalin yanzu mafi akasari hauka tana samuwa ne ta hanyar shaye-shaye. Allah dai ya gyara amin. Sai Muhammad Ashiru na goma ya ce zai iya haifar da gurɓatacciyar al'umma al'ummar da ba ta da amfani a duniya duniya kai har ma a lahira tunda Allah subhanahu wata'ala ya hane mu da aikata abu mara kyau ya kamata iyaye mata mu kula to sai kuma muhammad abubakar idris ya ce ai abin ba karamin ɓata min rai yake ba domin a gaskiya wannan halin da mutane suke sa kansu a ciki yana barazana ga lafiyarsu matuka wani abin ma sai ka je asibiti zaka tabbatar da hakan amma ni dai fata na Allah ya shirye masu yi kuma Allah ya kare mu da karewarsa sai ukashi abdulsalam koko ya ce babu shakka shaye-shaye ko ga maza mummunar illa ce balle ga ya mace hakika shaye-shaye ga ɗiya mace yana da matukar matsala duba ka ga yadda ɗiya mace take uwar al'umma to kaga in har ya zama ɗiya mace tana wannan ɗabi'a to lalle akwai haɗari Allah ya kiyaye sai Musa S Muhammad Shinaka Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce tabbas shaye-shaye ga 'ya mace babbar matsala ce a matsayinta na uwa mai shayar da mama dama tunaninta kaɗan ne tun bata sha komai ba balantana ta sha to maryam da safinatu ya gaya masa tunanin mace kaɗan ne bayan ya sani cewa duk mu mata ne eh kuma aka ce idan mace mm. ta zama ta gari to da al'umma sun yi nagari saboda aka tunanin ta ba kaɗan bane ban san inda ya samu mm. wannan lissafin nashi ba ko usman dan fodiyo ma ina ya fara samun ilimi gurin mahaifiyarsa mahaifiyarsa haka yake to sai kuma tanimu inuwa zangon buji ya ce salam yau da gobe shirin matasa barkanku da wannan lokaci hakika shaye-shaye da mata suke yi a halin yanzu yana taka muhimmiyar rawa wajen rushe tarbiyyar kansu da kuma ta yaran da za su haifa bayan haka kuma babbar illar ma ita ce cutar da masu shaye-shaye ke kamuwa da su ga kuma wani babban laifi ne ga gun Allah Allah ya shirye masu yi su daina yau da gobe ku tashi lafiya sai Muhammad Lawal ya ce assalamu alaikum yau da gobe bayan dimbin zunubi da suke kwasa akwai kyama ko tsana da al'umma take musu su kuma yana haifar musu da matsalar rikicewar kwakwalwa da ta yaran da suke haihuwa a halin shaye-shaye Allah ya shirye mu sai Bashir Kabir ya ce salam a gaskiya akwai babbar illa domin mata su ne makarantar farko a wajen su Allah ya sawaki amin sai kuma yan bungudu Abubakar ya ce ai ba wai lafiyar su ba ma har da ta al'umma domin su ke ba da tarbiyya ta gari sai Bala Muhammad Dambam ya ce salam yau da gobe shaye-shaye tsakanin mata zai iya haifar da babbar illa da farko su dai mata su ne iyayen gida wanda duk duk yawancin abin da suka yi da shine yaran gida za su yi koyi don haka ina ganin shaye-shaye tsakanin mata zai iya munantar da tarbiyyar yara ta da idan yaran sun taso sun ga iyaye na yi su ma sai su taso da wannan ɗabi'a ta shaye-shaye don haka mu ma maza mu kiyaye sannan mu zuba ido a matan mu akan duk abin da kaje ka zo yau da gobe ku tashi lafiya sai muhammad lawal abubakar ya ce shaye-shaye a tsakanin mata na iya gurɓata tarbiyyar rayuwar yaran yanki baki ɗaya da ma su kansu matan wani babban hatsari ne ga rayuwarsu baki ɗaya allah ya kare mu amin. To sai kuma Kabiru Aliyu Madrid ya ce yau da gobe shaye-shaye ba ga mata kawai ba shaye-shaye bai da kyau bai kamata mutum mai hankali ya mai da kansa mahaukaci ba saboda in kana shaye-shaye da zarar ka ɗau shekaru za ka ga mutum ya koma mahaukacin ƙarfi da yaji ya kamata masu ɗabi'ar shaye-shaye maza da mata su yi wa kansu ƙiyamin laili su daina. Sai Muhammad Aji Mai Nau ya ce yau da gobe shaye-shaye tabbas suna da illa musamman ma mata. Nakan tausaya wa duk wacce take shaye-shaye saboda yakan rage rage mata daraja fiye da namijin da yake sha sai bello sani kakangi ya ce hakika akwai babban illa domin zai iya kawo babban matsala ga 'ya'yansu domin za su iya koyo ta wajensu allah ya kawo mana karshen wannan shaye-shayen amin to sai kuma adamu aliyu gul da borno ya ce yau da gobe abin da na fahimta game da shaye-shaye musamman ga mata shine na farko dai yana kone musu koda da kuma gurɓata kayan ciki na biyu kuma duk wacce ta rungumi shaye-shaye a matsayin burgewa ko wayewa to wallahi a ƙarshe sai ta yi da na sanin aikata haka a rayuwarta a ƙarshe muna addu'ar allah ya kare kare mu da yin shaye-shaye waɗanda kuma suke yi Allah ya sa su gane illar yin haka amin. Sai Abdulkarim Isa Rijiyar Lemu ya ce salam yau da gobe hakika shaye-shaye babbar illa ce ga maza da mata duba da irin illolin da yake haifarwa da masu yi ina kira ga 'yan uwana matasa maza da mata da mu guji wannan mummunar ɗabi'a don mu tsira da mutuncin mu duniya da lahira. Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi ya ce salam yau da gobe tabbas shaye-shaye a tsakanin mata abu ne wanda kan iya lalata musu kwakwalwa ko ma ya halaka su tare da abin da suke ɗauke da shi a cikin su na 'ya'ya. Allah ya kare mu daga wannan masifa amin. sai kuma abubakar abubuwa kankara ya ce yau da gobe hakika yin shaye-shaye ga 'ya'ya mata na da matukar matsala ganin yadda yake zubar musu da kima ga idanun al'umma kuma yana haifar musu da mutuwar jiki wato yana lalata musu jiki ta yadda za su yi saurin tsufa hakika wannan wata babbar matsala ce a gare su akan haka ne muke baiwa mata masu wannan ɗabi'a ta shaye-shaye shawara da su yi wa kansu kiyamun laili wato su taimaki kansu su daina domin kuwa kowane yaro ba zai ji daɗi a ce uwarsa tana shaye-shaye ba da fatan mata za ku ƙaura wa duk wani abu da bai dace ba da ka iya lalata rayuwarku da rayuwar 'ya'yanku. sai ibrahim iramu dake fullo ya ce gaskiya yau da gobe akwai illa sosai don wallahi mace ko ta fi zinari da lu'u-lu'u kyau ba zan aure ta ba in har tana shaye-shaye. fatima abdulsalam dambam ta ce salam yau da gobe a gaskiya shaye-shaye ba karamar illa yake haifarwa rayuwar maza ma ballantana mata muna fatan allah ya shirye masu wannan sana'a. to sai kuma abdullahi adamu fada ya ce yau da gobe sai dai allah wallahi shaye-shaye ga 'ya'ya mata babbar illa ce game da 'yar gajeruwar rayuwar da suke da ita muna ba da shawara game da gwamnati da jama'a da su sa ido domin kau da wannan mummunan ɗabi'a a tsakanin mata da maza sai isyaku muhammad soket ya ce gaskiya yana musu illa kamar yawan rawan jiki kamar kakkarwa ciwon hanta ciwon huhu da kuma shanyewar rabin jiki da kuma yawan mantuwa duk wani yana faruwa ne da matsalar shaye-shayen fataucin kwayoyi da matasa ke yi kuma ina kira da hukuma su hana sai da magani ko a ina sai rabiu bashir umar ya ce salam yau da gobe a gaskiya shaye-shaye tsakanin mata yana da illa ga 'ya'yan sosai za su iya kamuwa da cututtuka waɗanda zai iya shafan 'ya'yan nasu ta wajen shayarwa da fatan masu irin wannan hali na shaye-shaye za su ji kuma su daina amin to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter inda at maman kulsum ta ce hakika akwai babbar illa ga mace mai shaye-shaye za ta cutar da kanta da lafiyarta da iya iyalanta kuma za ta zubar da mutuncinta. Sai Ad Mustapha Lawal B ya ce wannan masifa da ta kunno kai ta shaye-shaye tsakanin mata da maza sai dai mu ce Allah ya kawo ƙarshen ta. Sai Ad Baba Gana Zango ya ce masu shan kayan maye ba su taɓa nema sun rasa ba don haka ya kamata a fara gyara tun daga ƙasa ma'ana a hana shigo da kayan mayan. To sai kuma daga ƙarshe At Mustapha Lawal B ya ce at hausa wannan masifar da ta kunno kai ta shaye-shaye tsakanin maza da mata sai dai mu ce allah ya kawo ta. to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. to yanzu kafin mu je ga likitar yara bari mu shakata da wannan. Karuwe zulu ka samare sanwe na kwaya. dan wewe da kwaya sun dau gagaye ne. San na kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Oh, Ubangijin Allah oh, su gaba kaji addu'ar mallamin. Ubangijin oh, Allah su gaba kaji addu'ar mallamin. kin jafa ya shan wuyoyi da kwaya sun dauka gaye mara kin san wannan wakar <laughs> abu na ban sani ba ai waye mawakin <laughs> na mama ne ko be su rijiyo dan dan tangale ne haka Allah sarki <laughs> to to gode sosai sai mu ce muna kuma tare yanzu haka kai tsaye ta wayar tarho kamar yadda muka yi alkawari da likitar mata likitar yara a gafarce ni Hajiya Hafsat Rufa'i Ahmad daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Assalamu alaikum likita. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkan ku da yawa. Eh, barka da zuwa <laughs> mm, barka da zuwa. Sannu. Aifan ku kun shiga yamma mu kan muna nan sha ɗaya ma muke nema mm. kenan. yawa to kin ji dai yanda mutane masu saƙonni suke ta magana akan shaye-shayen mata da kuma illar da yake haifarwa ga lafiyarsu musamman ta bangaren yara da wanda suke haifa ko da wanda suke tare suka haifa din ne za mu so mu ji daga bakin ki a matsayin ki na wadda take kwararriya akan magana lafiyar yara to alhamdulillah haka ne mm. kamar yadda na saurara mutane da yawa da suka turo da amsoshinsu mm. gaskiya taɓo abubuwan da ya kamata a taɓa ɗin mm. na illolin da waɗannan shaye-shaye ga mata suke kawowa ga lafiyar yaransu. Wato in aka kalli lafiyar yara za mu iya kallon ta ta bangare kamar misalin uku mm. a lokacin da uwa take da ciki mm. kaga ai tana dauke da jariri a cikinta mm. da kuma lokacin da ta zo haihuwar shi to bayan haihuwar shi kuma kaga ai zai yi girma har ya kai nazalin mutum to ita uwa in tana shaye-shaye ba wai lallai ne dole a ce shaye-shaye na magungunan da ba su ba koko suke kawo misalin hauka da ake magana mm. amma kowane magani yana da haɗari mm. shi yasa za ka ga in mace tana da ciki za a ce akwai wasu magungunan da ba a bata su mm. ko kuma in mace tana da um, wata larura tana shan magunguna a akan sanadiyar wannan larura misali masu ciwon thyroid wannan makoko akwai magungunan da in suna sha in suka gabda za su samu ciki ko kuma suna samun ciki za a tsaida su saboda waɗannan magungunan suna da illa ga jaririn da take ɗauke da shi mm, magunguna ma kenan mm. normal magunguna ma kenan normal mm. to su kuma magunguna waɗanda ake shan su saboda su kawo Um, wani abu na daban hmm. ba wai lallai sai ana da ciwo ba hmm. to to kaga magunguna ne waɗannan su kuma waɗanda dama can ba a buƙatar su hmm. tunda babu larurar shan su ballantana a sha su ɗin to kuma sai ya zama kamar wani bala'i matanmu suna shan waɗannan magunguna don saboda su samu wasu wata waraka ta wata hanya to Ah, ana shan su akai akai akai akai yau da kullum mace tana dauke da jariri ah, farkon abin da ke faruwa kaga ah, jariri da in aka dauke cikin shi ai zai fara ne gaban jikin shi su zama na yadda ake so misali kaga kamar a addinance aka ce mutum ya fara ne daga digon maniyi mm. sai ya zama gudan jini mm. sai ya zama tsoka Mm. sannan kuma aka hura mashi rai mm. to a kimiyyance ma haka din ne mm. daga digon jini din nan shine gaɓoɓi za su za su haɗu shine za a yi fuska shine za a yi zuciya shine za a yi 'ya'yan hanji shine za a yi hanta duk da sauransu har zuwa wajen wata uku wata huɗu din nan lokacin nan duk gaban jikin mutum sun riga sun haɗu sai dai kawai yanzu su yi girma kuma su fara yin aikin da ya kamata su yi shaye-shaye din nan zai jawo na farko kaga za a iya haihuwar yaro wanda yana da naƙasa mm. da ka kalle shi da shi. Mm. ta fuskar shi ko kaga eh, kan shi kwakwalwa yan ƙarama ido can ciki yan ƙanana ko kuma sun fito sun yi tulu-tulu mm. hanci ga yanan mara misali kunne kila ɗaya ko kuma rabi kaga ko ba yatsu ko ba ƙafa da sauransu zuciya kuma a ce tana da matsala ko tana akwai a hall akwai rami a ciki mm. to duka waɗannan shaye-shaye yana kawo su tabbas mm. sannan kuma mace wadda take shaye-shayen magunguna za ta jaririn ma da za ta haifa na farko tukuna ɗan kankani ne hmm. ba zai kai girman shi da ya kamata ba ya kamata a ce akwai kimar girman yaron aka haife shi hmm. to ita ba za ta haifi yaro wanda zai yi wannan girma ba Hmm. saboda illan su magungunan da take sha suna zuwa suna taba shi wannan jinjirin hmm. eh, shi jinjiri in yana ciki kaga zai sha zai karbi abincin shi ne gaba daya daga uwar shi ta hanyar jini hmm. jinin da zai je mashi nan yake karba abin nan shi abincin in akwai magani a ciki ka gani zai je ya taba ya mashi illa kuma eh, jinin da zai zo na abinci ya zo mashi kaga zai zo gurɓatacce eh. saboda haka girman shi ma ba zai kai ba eh, sannan kuma za a iya haihu yaron kafin watannin shi su cika shine zaka ga an hmm. haife shi wata biyar wata shidda hmm. to kafin nan ma yaron yana iya zuwa a taɓari ba ma hmm. zai kai nuzalin ma a haife shi ba sai a taɓare shi to duk waɗannan suna cikin illolin eh, abin nan shaye-shaye da mai ciki to akwai wata yau wannan jin idan aka zo haihuwar ita kuma mm. nan ma ana samun matsaloli mm. saboda zai yiwu yaron eh, yana da halittar jikin shi bata cika ba mm. to idan aka zo haihuwar yaron zai zama matsala ko dai ya yi kankanta kwarai ko kuma ya yi babba ko kuma akwai wasu sassan jikin shi waɗanda ga dai ba su haɗi yadda ya kamata ba hmm. so sai kawo matsala wurin haihuwa ɗin. Hmm. Eh, ita kanta haihuwar eh. so shine zaka ga wani sa'i ma ko ba wannan an haifi yaro an ce his asphyxiated ya kasa numfashi hmm. saboda huhun na shi ma ya riga ya tabu so ba zai iya numfashi yadda ya kamata ba shine zaka ga an haife su a ce suna da asphyxia eh. haka zaka ga kuma in aka haife su suka zo duniya din sai a ta wahala a ta fama tun cikin ɗan kwanaki kaɗan na haihuwa za ka gansu za ka gansu um, ba su da kuzari wasu su like cup hakan nan ba kwari mm. wasu su kuma ba su iya jan nono ma wasu su kuma za ka ga suna ta firgita kai har su ma za ka ga suna yi mm. saboda da suka fito din kaga sun fito daga daga muhalli mm. wanda yake cike da wancan magani da suke samu daga iyayen to ba da time suka fito kaga an yanke su daga wancan muhallin so kuma kamar sun riga sun saba da wannan muhallin to mm. shi ne za ka ga sun fito ana ta fama da su a asibitoci a wani ta a su a kwalba ana neman a ba su karin ruwa ana neman a ba su glucose kamar abinci ke na ta mm. jijiya ana neman su yi fashi da kyau mm. to duk waɗannan illoli ne na da za su faruwa a bayan haifi a lokacin haihuwar yaro din da bayan an haife shi. Eh, yawa wato abin da nake son tambaye ki akwai bincike da yake nuna cewa akwai yaran da ake haifa Um, banda kasan da kika nakasan da kika ah, eh, lissafo nan gaba shi yaran da ba aka haifa wanda ba su nuna da farko ba mm. akwai wasu illoli da ke nuna daga baya daga baya eh, ba su numfashi da farko ba eh a kamar akwai wani bincike da muka karanta da ke nuna yaran da aka haifa da cikin wannan suna tashi suna da matsalar karatu gurin karatu za ka ga mm. kamar da kika ce abin da eh, rauni a kwakwalwa mm. sun samu rauni sosai a kwakwalwa za ka ga a aji wai kamar eh, ba su iya daukan karatun yadda ya kamata misali haka tabbas mm. haka tabbas za a iya kuma kasa su matsalolin da yara waɗanda iyayensu amma uwayen ke shan kwayoyi suke fuskanta kaga mun yi bayanin yanzu kamar an zo haihu su an haife su suna da matsalan eh, jikinsu da gabansu ba a samu yadda ya kamata a samu jariri ko yaro mm. ba to in suka tashi girma kuma haka za ka ga sun tashi ba girman eh. yadda za a ga sa'an sa'annin su suna girma su ba su girma to idan kuma har ma suka ci gaba da girma din ah, suka ji har suka je makaranta tabbas za ka ga ba su da fahimta mm. ba su da kwakwalwa za ka ga yaro bai kawo wuta karatun da ake nuna mashi hmm. wasu su zaka ta suna da matsala ma wurin iya karatu din da iya rubutu duka waɗannan bincike sun tabbatar da waɗannan abubuwan suna faruwa hmm. wasu su kuma wani zaka ga suna ma da matsala wurin ganin su da idanuwansu so ko sun je makarantar kaga an dole su gani kafin su fahimta hmm, wasu su kuma eh, jin shi ma ya taɓu. to kaga ai sai mutum ya ji kafin ya iya maidawa mm. kafin ya fahimci abin da ake so ya fahimta mm. so tabbas za ka ga fahimtar su ta yi ƙasa kwarai da gaske in sun mm. je makaranta sannan kuma ko da a ce ma a koya musu sana'a hannu ne za ka ga fahimtar su na su yi waɗannan motor skills din sana'o'in hannu din ya yi ƙasa kwarai in ka kwatanta su da yaran da iyayensu uwayensu ba sa amfani da waɗannan waɗannan abubuwan mm. tabbas haka din na faruwa to kuma baya ga wannan zaka ga su waɗannan yaran mm. um, mu'amular su ita kanta ta zama matsala mm. ba su iya mu'amala da yara abokanansu ba su iya mu'amala da manya na gaba da su mm. ba su iya mu'amala da na ƙasa da su mm. za ka ga shi ne za ka ga yaro ko da yaushe wani sa'i shi kadai sai dai ya zauna shi kadai withdrawn mm. wani kuma za ka ga da an yi magana sai fushi da an yi magana sai bugu da an yi magana irin su ne bullies a oh, makaranta duk masu waɗanda kaga baya da za a su fahimci abin da za a koya musu a karatu ko kuma a wata sana'a saboda kuma duk waɗannan illolin da suka samu ne wakila tun a ciki ko kuma in ma ba tun a ciki ba suna ganin iyayen na suna sha mm. suna jin haushin waɗannan abubuwan suna ganin yadda iyayensu suke yi dan in mm. suka sha wannan kayayyakin ba cikin hankalinsu suke ba za su iya mm. yin komi a gaban yaro. So duk waɗannan abubuwan duk za su taru su zama damuwa a yaron shi kan shi so shi ne sai kaga shi ma ya zama withdrawn irin ba ya son ya mu'amala da mutane in ma ya zama dole mu'amala da su cikin fushi cikin fada ya bugi wannan ya mauje wannan ba natsuwa gaba daya mm. to duka waɗannan matsaloli ne waɗanda yara suke fuskanta iyayen suna shan waɗannan shaye-shaye. Eh to kafin mu je ga abin da mutane suke ganin yake sa ake ma fada ya mata suke fada irin wannan shaye-shaye misali to bari ina son tambaye ki akwai yaran da aka ce akan haife su musamman da kika faɗi wannan iloli to kuma sai a ce an haife su ma eh, a cikin jikinsu din ya zama system din su ya zama wani tsari na jikinsu in sun fito akwai yiwuwar su ma su yi shaye shaye. eh haka din akwai yiwuwar haka din akwai yiwuwar haka din domin wasu su in aka haife su sukan akwai abin da muke cewa withdrawal syndrome sun saba da maganin a can suna cikin iyayensu mahaifiyarsu sun fito sai ka ga eh, irin sun nuna alamun cewa lallai ba su da lafiya saboda waɗancan magungunan jikinsu ya riga ya saba da shi hmm. to akwai hanyoyin da ake bi a yi rehabilitating ɗinsu Mm. su waɗannan jariran eh. kaga za a ji da su wani wani sa'i ma za a ci gaba da dan basu maganin a hankali a hankali amma ana rage karfin mm. shi ana rage yawan shi ana rage yawan shi har jikin su ya saba da rashin magani oh irin maganin in ba ban katse ki ba irin maganin da uwayen da misali suke sha sai suka aka gane yana cikin jinin shi suke sha mm. in an sa an san irin eh. maganin da uwayen ke sha eh. to kuma baya ga haka kaga ko an yi rehabilitation din suna yan jarirai akwai yiwuwar cewa nan gaba za su iya su sha su kansu mm. musamman idan har ba a raba ita uwar da shan waɗannan ƙwayoyin ba tunda kaga ai in shan waɗannan magungunan tunda kaga ai in dai yaron har ya girma ya fara fahimta abubuwa ya ga tana sha aka ga shi ma zai sha mm. tunda inda ya gawa mahaifiyarsa ta yi aka yi shi zai tsammaci normal ne eto eh. eh, eh, kamar misali misali a ce misali a ce uwa ko uba yana shan misali tabar wiwi misali sai yana da yaro dan shekara biyu ko biyar misali akwai yiwuwar misali yaron nan kila yana ta rawar kai yana ta wasu abubuwa amma kila sai uban ya zama ya kila yaron sai ji ana shan ta a wani wuri ya ji kanshin ta misali akwai yiwuwar sai ta sa shi ya natsa alamar saboda wannan abin na cikin jini eh akwai yiwuwar haka din hmm. akwai yiwuwar haka din da ta faru eh, tunda eh, wasu abubuwan kasan akwai wasu laruran hmm. hada shi kan shi shaye-shaye din waɗanda wakila a cikin ainihin tsatsan jini yake hmm. abubuwan da ake kira genetic yau wato a nan gaba za a akwai yiwuwar haka din eh ah, likita ni kuma tambaya ta ko kuma in ce ah, kamar yanzu 'yan mata haka da suke yi wa'anda ba su kai ga sun yi aure ba eh. suke shaye-shayen yanzu to kila kafin ko da suka yi aure ko bayan sun yi aure sai suka bari to da kwai yiwuwa in suka samu cikin wannan abin da suka haifa zai iya samu zuwa da wata nakasa ko kuwa eh, akwai kan akwai eh. saboda ai sun ga magungunan iri-iri ne mm. kuma magungunan akwai abin da muke kiran half life eh, in su aka sha su akwai lokacin da za su fita daga jikin mutum gaba daya to zai iya yiwuwa maganin da ta sha din yana da dogon half life mm. wanda zai iya yana iya ya kasance still a cikin jininta har a lokacin da ta samu ciki din kuma kin ga ya danganta da lokacin da ta daina inda kuma lokacin ta samu ciki din to akwai akwai yiwuwar haka to mm. akwai kuma yiwuwar shi kan shi maganin ya riga ita kanta ya mata illa dan in maganin aka sha ka yana yi ta kanta uwar yana yi mata illa kwakwalwarta ta shafi koda ta shafu hanta ta shafu suna iya sa mata ma kansa da sauransu mm. to kin ga tana iya yiwa ita kanta ta riga ta illatu Mm. da yadda illar da ta samu za ta iya zuwa ita ma ta shafi wannan jaririn mm. nata da ta dauka ta dauki cikin shi eh. mm. to abubuwan za su iya kasancewa eh to to mun gode sosai Dr. Hafsat Ahmad Rufai mun gode kwarai Allah saka da alkhairi nake da godiya a mun gode sosai sai wani lokaci To kin ji fa bayanin likita wasu ma duk ban san su ba sai yau. Dalla dalla dalla dalla to a kusance wannan shirin anan kan zamu tsaya amma kafin mu sallama gaba daya mm. Maryam dazu muna magana da ku akan irin damuwa wasu sun ce suna bayyana cewa damuwa mm. ta kan jefa wasu a cikin matsala har muke magana da su fiye cewa damuwa za ta isa ka a matsayin ce ai to in kana cikin damuwa ai kila ma baka tunani da kyau. Mm. Dan ka je eh. duk wannan tarin illolin da ke kamar da abin wasu sai ka ji an ce kamar matan auren nan da aka ce matan aure na yi sai a ce mm. ai matsalar gidan miji ce ko eh, matsalar namiji ko saurayin ta ya jefa ta a haka ko makamancin haka mm. to amma dai ko menene ne ya hakuri yawa to ai Usman ma ko ma da mm. rawar da zamu iya takawa don kowa ka gani saboda ka ga yanzu eh, kowa ka gani da abin da ke damun sa akwai abin da ake masana ke cewa wani break the cycle of guilt and shame eh wato kenan duk wani irin damuwar nan da mutane suke eh, fadawa a eh. ciki to karka karka daga tsawala musu ita ka dora eh, musu lodi akan lodi mm. don wanda ka kyara su zaka zage su ka gulakanta mm. su din to mm. a tun ga sun fada kuma abin ya shafa kamar yanzu yanzu wannan yau da gobe da muka yi na yau aikin ga tattaunawa muka yi ba mamaki wani ko wata da take da irin wannan ɗabi'ar in an yi sa'a yana nan yana saurare kila daga yau sai ki ji ya ce kuma kamar yan mata da suke Usman Maryam yan mata da je kun ji abin da likita ta faɗi ko mm. nan gaba bayan aure yana iya ya shafi abin da zaka haifa eh to kin ga da ka bari da wuri to shine din me din mm. ne da yabon ka dai ka dai samu ka hakuri da ka mm. jure da wannan da eh, addu'a eh, Allah eh. kome kome lokaci zai wuce zai wuce kuma mu ma kanmu yana da kyau mu rika kyautatawa mu kanmu idan ka ga mutum cikin matsala ka kyare shi ka eh saboda ma matsala irin wannan baka san wai an ta yau gare ka gobe ga wani to ko da kai zagin in baka yi nasiha ka ja a jiki ba to sai ke ga matsalar bata warware ba hmm. wannan shine makasudin irin wannan shirye masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com <laughs> hmm. don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to haka yake yanzu kan duka-duka a nan shirin namu zai dasa aya kamar yadda hmm. safin ce za a iya bin mu a koyaushe yanzu a madadin maryam bashir bugaji da safina ta sada so dangi sai in ce kar a manta gobe in Allah ya kai mu juma'a za mu yi magana akan rantsar da shugaban ƙasa amurka da za a yi wanda kusan sai obama zai sauka trump zai hau kan shi za mu tattauna gobe gaba daya a cikin shirinmu na yau da gobe wanda kuma za mu so ku kasance tare da mu saboda za mu tattauna tare da wanda yake daga cikin mazauna amurka wanda suka san siyasa amurka wanda zai mana bayani dalla dalla shin yaya mulkin obama ya tafi shin wannan da zai hau me ake tsammani shin kasashenmu na afirka me suke tsammani ga wata kasa ce an wani shi wani yaki ba da mulkin sannan da yawa shine za mu haɗa cewa gashi can a gambia shi kuma ana ta rikici ne za a rantsar da wancan karfi da yaji amma kuma shi wancan ba zai bada cikin lami lafiya ba da irin wannan babbance babbance hmm. gobe za mu yi magana akan Allah ya kai me za a madadin Maryam Bashir Bugaje da Safina Sada Sodai. Sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Daniel Brown wanda ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob Macklin sai kuma Jarmai da ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live ni Kabaran nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba